Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV YouTube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da faransanci. Tashar nan bata da wani aiki sai da karantar da faransanci game da baƙaƙensa da kalmominsa da rubutunsa da komai ana koyarwa a cikin wannan tashar ta makaranta TV. to don uwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar ka yi kokari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa zata ta bayyana zaɓi uku sai ka ɗauki zaɓin farko ta haka ne ka riga ka shiga cikin wannan tashar kuma duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba to za mu shiga cikin darasin mu ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye to yau ma darasin mu yana mana nuni akan cewa mutum ya fahimci inda zai amfani da tuwa ko lui ko il tuwa tu muwa je ɗin wannan ma ɗaya ne daga cikinsu to a mai da hankali wajen darasinmu inda za mu yi sa c s e c c tu. Si tu vas à la maison, tu peux prendre cette lettre avec toi. Si tu vas à la maison, tu peux prendre cette lettre avec toi. si tu vas si tu vas sitiva idan za ka je ala maison zuwa gida kenan maison shine gida Tu yana nufin kaman za ka iya Tu prendre za ka iya karɓar set. letter wannan leta ko mu ce wasiƙa a hausance leta ma na ga da English ne wasiƙa dai kamar ta takarda haka dai wanda aka rubuta wanda yana so ya bashi mai yiwuwa shi yana wani guri ne yana so ya kai mai ita gida shi ne yana tambayan shi letter shi ne wasiƙa avec toi tare da kai tambaya kenan kamar yana wani guri ko mu ce yana wata ƙasa kuma shi ɗin yana so ya koma shi ne yana so ya ba shi saƙon takarda ko mene a rubuce a cikinta si ti va la maison tu peux prendre cette lettre avec toi et donc, si tu vas à la à elle à la maison, tu peux prendre cette lettre avec toi idan za ka je gida idan za ka je gida za iya karɓar wannan takardar tare da kai shine tambayar da yake masa akan wannan darasin darasi na biyu shi kuma da wannan na biyun yana mana nuni akan cewa kalman da zaka faɗa ma babban mutum ko kuma a yayin da ka yi ma wani kuskure ba tare da ka sani ba va kaman ka tafi va z va z za ka ɗauko s wannan za ka haɗa shi da y zaman e kenan va z wannan kana faɗa ma mutum wanda kun saba da shi a kullum kuna tare da shi kenan amma kamar wanda ba ku saba da shi ba za ka ce mai ale z ale z wannan z ne nan kuma s vazi kana magana da mutum ɗaya nan in kuma mutane da dama ne nan ma za ka yi amfani da ale z kaman kana mutane mai yiwuwa suna tambayan ka za mu je wani guri kaza sai ka ce ku tafi za ka iya cewa ale z mutum ɗaya ne vazi amma kuma babba ne ko kuma wanda baku saba da shi ba ka yi amfani da alezi nan excuse excuse moi moi mun sani ni ne excuse moi kaman misali kana tafiya cikin kasuwa ka taka mutum ba tare da ka sani ba yana juya kun haɗa fuska za ka yi amfani da excuse moi ma'ananta kenan amma kuma tun da mutum ne kuma har ka taka shi ka yi mai babban laifi za ka yi amfani da excuse moi excuse moi ka gafarce ni ko ka yafe min abin da na yi maka amma kuma na gida ne haka wanda ka saba da shi ko kuma ƙarami ne bai kai ka ba ka yi mai wani laifi ya zo wane ka yi min kaza kaza za ka ka yi amfani da excuse moi excuse moi nan kuma excusez moi C, Q, C, C, Q, E, N, P, wato wannan wannan N na gefen mm, rubutu, inda kamar a lambobi ne lamba ɗaya. C, Q, E, N, P, difficile pour moi. Ce cours et un peu difficile pour moi. Cours de récit est un peu difficile. Difficile abonnez-vous. on wanda yana kur darasi ne difisil kuma abu ne wanda yana ɗan baka wahala ko mu ce wuya baka fahimta sosai ko kuma ya ɗan baka wahala kamin ka fahimce shi shi ne difisil abokiyar tafiyar wannan ba mu rubuta ta ba amma za mu faɗa idan ka ji an ce abu ne wanda yana ɗan wuya ko wahala amma ka ji an sa fasil kamar wannan f an kawo mata a zai zama fasil a sauƙaƙe yana da sauƙi bai da wahala amma kaga an ce difisil abun yana da ɗan wuya kaɗan kurmuwa a gare ni kur shine darasi es se kur e un peu difficile pour moi. Wannan darasin yana ɗan bani wuya. To za mu dasa aya a cikin wannan darasin, amma kada a manta da excuse-moi, excusez-moi. Da zaran ka taɓa mutum kana so ka bashi hankuri kuma ya ji daɗi, ka ce excusez-moi, ka gama da komai. sai wani darasi idan Allah ya kai mu